yau da gobe daga muryar amurka a washington dc tare da sallama da fatan kowa na lafiya da wannan yammacin na laraba 29 ga watan yuli Sashen Hausa na murya Amurka kuke ci gaba da saurare daga nan birnin Washington DC kuma shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye akan mitoci 25, 22 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage tare da Maryam Dauda. Kamar yadda kuka ji a makon da ya gabata cewa akwai hanyoyi da yawa da 'yan Boko Haram ke amfani da su wajen sa matasa cikin kungiyarsu. Wace rawa al'umma za ta taka wajen yaƙi da aƙidodin mayakan? Ai akwai wani wasu wani yaro da wata yarinya da kwanakin ba suka tashi akan cewa an yi batin ɗinsu su je su shiga din Boko Haram. To shi wannan mutumin dan Boko Haram din da ya ba su namba din da Allah zai yi bai ba su namban daidai ba. yara ne guda biyu da suka tashi da sanin maiduguri da suka kira wannan namba sai suka samu wani lecturer ne a university of maiduguri sai suka fitar mishi da sirrin da abin da ake ci da abin da ake ci da abin da ake su wayannan terrorist organization suna amfani da social media suna recruiting mutane Yau ma zauren matasa zai ci gaba da duba waɗannan batutuwan a wata ganawa da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan mai na kaina wadda ya yi da laftanan ɗin mayakan sama Aliko El Rashid. kuma kamar yadda muka gutsura muku ɗazu kun ji cewa 'yan ta'addan nan sukan yi amfani da kafofin sadarwa na zamani irin su facebook da twitter suna ɗaukar mayaka shin me ya kamata a sani game da 'yan ƙungiyar boko haram ɗin nan kafin ma a fara batun neman sulhu da su kuma ta yaya gwamnati za ta yi amfani da kafofin sadarwa na zamani wajen karya musu laggo ina ganin najeriya ita kanta ya kamata ta fara taimakon kanta wannan fasahar da ake amfani da ita ita kuma ta ci gaba da amfani da wannan fasahar wajen kokarin samun mutane da su gaya wa mutane abin da ya dace su rika yi na tabbatar da zaman lafiya da kuma inganci saboda ba mu ga hakan ba zahiri ita ma Najeriya ba ta kokari wajen wannan Baicin amsoshin tambayar mu ta jiya za ku ji labarin dan iya wanda ya nuna murnarsa da ziyarar da shugaba Buhari ya kawo nan Amurka. inda har aka fara zakulo waɗanda suka wabci dukiyar Najeriya suka ɓoye a nan Amurka. Za ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. Dan iya yau zai ba da labarin ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kawo nan Amurka. kuma ya bayyana gamsuwarsa da yadda gwamnatin Amurka za ta taimaka wajen gano kudaden Najeriya da aka yi awon gaba da su. Gane ikara, Isa Lawal da labarin ɗan iya. dan iya yau cikin murmushi ya ce dan uwa ai tun da na ji shugaban kasa muhammadu buhari ya je amurka na ce to akwai fa magana ai ko ina zaune aka ce ya gano an tafka wata barna saboda an ce ya samu shugaba obama sun yi wani zama na amana suka tattauna cewa za su shawo kan dukkanin fitina don tabbatar da an samu cikakken zaman lumana kaga ko tun da buhari da obama sun fahimci juna to ai mu kenan mun tsira daga masu tsira mana mana karan tsana su kuwa masu leƙa lalitar kuɗin ƙasar mu su yi ta ƙwartana ga su can suna gab da jefa ƙafa a cikin tarkon da shugaban ƙasa Buhari ya ɗana da sani dai za ta tabbata an kai ga lokacin da kowa zai hange su a rana na ci ai dan iya dama abin da ya sa kaga ƙasar nan tamu ta yi tsiya-tsiya an bar talakawan ƙasar na ta hayaniya masu ƙwarin gwiwa ne kawai daga cikinsu ke ta magiya akan yadda za a yi a ƙarfafa tattalin arzikin Najeriya shine yadda cin hanci da rashawa ko waso san dukiyar mu ya bi zuciyar manyan kasar ya tsaya a tsakiya tarin tilin tattalin arzikinmu duk sun bi sun kareraya an ce shugaba muhammadu buhari da ya kai ziyara amurka ma ya gano sun sungumi sununun dukiya wanda akalla aka ce dalar amurka miliyan dubu ɗari da hamsin su o'o suka yi wa kurciya amma shugaba buhari ya ce tunda dai ya kashe danniya to shugaba obama ya taimaka wajen tattara da tattago waɗannan kuɗaɗe a dawo don tabbatar da an yi tariyar baya dan iya ce to alhamdulillah sai mu ce Allah ya dawo mana da waɗannan kuɗaɗe namu babu wani dogon turanci so nake ma Buhari ya kau da duk wani kawaici ya yi amfani da kuɗin nan wajen murƙushe talauci ya ƙarfafa matasa kan noma da fatauci ya inganta sashin ilimin ƙasar mu dan 'yan ƙasa kowa ya samu 'yanci maganar zaman lafiya kuma to ya tabbatar da an kashe karsashin nuna bambanci tumasanci matasa da mata kuma a basu wata sana'a mai karfin da za ta hana su tumasanci su kuma sauran shugabanni a gaya musu canji ya zo fa saboda haka babu sauran zalunci da sani dai har kowane shugaban da aka zaba da wanda aka nada ya gane cewa mulkin shugaba buhari fa babu maganar sakaci balantana ma wani daga cikin su ya rinka tunanin za a rinka buga bikin cimuci na ce dan iya ni yanzu ne na samu natsuwa da jin wannan lamari don da ina ganin mutanen nan sun riga sun karya wannan ƙasa ta mu kadari saboda yadda suka bi suka kukulla mana wani mugun sharri aka wayi gari sun bar mai doki ya buge da zaman kan kuturi amma yanzu tunda mun samu sabon shugaban da kowane ɗan ƙasa ya ittifaƙin yana da kyakkyawan ƙuduri to ai sai mu kyautata mai zato mu yi ta haƙuri saboda da alamu ya riga ya yi wani dogon nazari so yake kawai da zaran ya samu sarari sai ya tatse kuma ya tattara su zalumin da suka zazzage rage mana zallan dukiya zuwa gidan yari kasan ko mu dan ta mu irin wahalar da muka sha a gurinsu daga can ma su wuce kabari matasa hmm, a gaishe da ɗan iya Shugaba Muhammadu Buhari ya ce za a iya sulhu da 'yan kungiyar Boko Haram domin kawo su da kwato 'yan matan nan na garin Chibok da aka sace sama da shekara ɗaya kenan. Ta yaya kuke gani gwamnati za ta iya tantance gaskiyar 'yan Boko Haram domin gudanar da sulhun? Ga yadda kuka amsa wannan tambaya a Facebook da kuma email. Yau da gobe Shin wai idan gwamnati ta yi sulhu da 'yan Boko Haram duk rayukan da mayakan suka salwantar sun tafi a banza kenan? Ko ku dai gwamnati za ta biya iyalansu ko 'yan uwansu diyyar rayukan ne? Sako daga Mahmud Salihu Kaura na Moda. 'Yan Boko Haram za su biya rayukan da suka kashe mana, amma a ranar gobe kiyama ran da ba su da abin da za su biya da shi haba ɗan uwa saurin me kake yi bayan Allah su subhanahu wata'ala ya tanadi kiyama saboda irin waɗannan mutanen sako daga sa'adatu Adamu Abdullahi haka ne kuma malama sa'adatu amma akwai buƙatar gwamnati ta yi taka tsantsan sako daga mahmud salihu ƙaura na moda Sai Sa'adatu Adamu Abdullahi ta ce, Ka taɓa zuwa North East kuwa? Hmm. Mu ne mutanen North East, mu ne muka ga bala'i, wanda mun fi son sai an je kiyama, ai mana sakayya a can, amma kai abin ba daɗi ka ji. Allah ne kawai zai yi maganin 'yan Boko Haram. Sai Mahmud Salihu ƙaura na moɗa ya ce to Allah ya yi mana maganin su. Yau da gobe, ni fa wallahi ban ga amfanin yin sulhu da waɗannan 'yan ta'addan 'yan Boko Haram ba. Ganin yadda suke ci gaba da kashe mutane kamar kiyashi. Don haka kawai gwamnati ta nuna musu ruwa ba sa'an kwando ba ne, a murƙushe su da ƙarfin tuwo. Sako daga Haruna boɗa in Kaibo. a umarce su da su kawo samfuran 'yan matan Chibok akalla mata biyar ko goma a kuma kira iyayensu domin gaskata su daga nan sai a shiga sulhu kawai. Sako daga Muhammad Bello Husaini. Ina ba da shawara da kar a saurare su. Salon yaudara ce suka zo da ita. Tunda sun fahimci ƙarshen su ya dabarar su su dakatar da gwamnati daga shiga Sambisa kamar yadda suka yaudari gwamnatin baya. A yi hattara. Sako daga Hassan Adamu Gaya. Yau gobe, yadda za a gane 'yan Boko Haram na farko su zo wa gwamnati da irin makamansu sannan su tsakuro 'yan matan Jibok kuma a basu alkur'ani ne idan sun ce su musulmai ne, idan kuwa Kristan ne a basu Bible. Sako daga Nafi'u 'yar kuka zango. Yanzu kuma ga zauren matasa, Hassan Maina Kaina da abokin tattaunawar shi Laftanan mayakan sama Aliko yan Rashid. Yau za su duba rawar da iyaye za su taka da ma al'umma baki ɗaya wajen sa ido da kuma taimakawa wajen hana matasa shiga ayyukan ta'addanci. to idan muka duba kuma kasancewar yawanci waɗannan da suke aiwatar da wannan al'amura yara ne kana ga menene rawar da iyaye za su taka su ma a matsayin wani bangare na gudumawarsu domin su taimaka a daƙil a na abu akwai wani barin baka misali akwai wani yaro akwai wani gari ana kiran shi gwargware Gwargware yana nan wani gari gwaneri ne kusa da maiduguri a cikin yobe yanzu haka idan ka je garin gwargware duk daga sama zuwa ƙasa duk 'yan boko haram ne a ciki suna da governors suna da ministers suna da sarakuna ba abin da ba su da shi setup ɗinsu gaba ɗaya suna da shi shin sojoji sun san da wannan kai akwai wani ma wanda ɗan shi ma yana cikin wannan isa governor na 'yan boko haram a cikin wannan mutanen da suke garin ai akwai wani wani yaro da wata yarinya da kwanakin ba suka tashi akan cewa an yi fatin din su su je su shiga kam din boko haram to shi wannan mutumin dan boko haram din da ba su number din da Allah zai yi bai ba su number daidai ba sai ba su mistake din one digit yara ne guda biyu da suka tashi da su ne duguri suka tafi Maiduguri sai suka kira wannan nomba da suka kira wannan nomba sai suka samu wani lecturer ne anniversary University of Maiduguri sai suka fitar mishi da sirrin ga abin da ake ci ga abin da ake ci ga abin da ake su sun a kan cewa ai contact ɗin su ne wanda za su jira wannan yan boko haram din zo su dauke su su tafi to shi kuma wannan sai amfani da fahimtar shi bai ce musu ai shi ba memban boko haram bane ya samu sirrin su gaba daya zai samu sirrin su gaba daya sai dai ya samu namban iyayen wannan yaran sai ya kira iyayen wannan yaran ya gaya musu ga abubuwan da ake ciki fa ga abin da ake ciki saboda ka zo ku dauki yaran ku haka aka kubutar da wannan yara guda biyu daga kaduna nan yaran suka tafi suka tafi maiduguri to idan ka tashi ba ga yaran ka ba idan ka je gida ba ga yaran ka ba ai ya kamata ka sanar ga hukuma ko kuma ya kamata ka sanar ga mai anguwa ko kuma akwai imam ko kuma akwai pasto fada-fada a anguwanku ya kamata ka sanar ai ga abubuwan da ake ciki akwai wani bare da ake kira manyanwa yanzu manyanwa idan ka je gaba ɗaya yan boko haram ne a wurin to akwai abin da ake kira faith based approach wato masallatai da coci-coci na kristoci idan ka duba a nan ai dole ne iyaye suna daya daga cikin wayannan addinin ko kana cikin musulunci ko kana cikin kristananci idan ka je imame-imame din nan kasar su ma imamun da su bishop bishop da stakeholders a cikin wayannan ya kamata na manta ban haɗa su ya kamata su a cikin wannan approach a haɗa su idan sun je masallatai idan sun je majami'ai ya kamata a jawo hankalin mutane a gaya musu ga abin da ake ciki abin da ake ciki idan wani ya ga cewa ai wani bai yadda da ɗabi'o'in ɗan shi ko ƴarsa ba sai ya kawo ya faɗa ga abin da ake su jami'an tsaro su san abin da za a yi amma wani abin ya kamata a yi shi tun da ba yanzu ba amma yanzu ma is not late ai yanzu matsalar da ake samu kenan irin wannan issue din social media din su wayannan terrorist organization suna amfani da social media suna recruiting mutane bara ka iya kawo karshen ta'addanci ba malam hassan da karfin soja dole ne sai an zauna sulhu abinda nake kira ga shugaban kasa yanzu ya yi kokari ko kwamitin mutum hudu ne ko mutum biyar ya yi kokari ko optimal mutane mutanen su ba shi shawara don abubuwan malam hassan ya wuce abin da ake tsammani wajen mutane suna cewa ai bara iya sulhuntawa da yan boko haram ya ce maka bara iya sulhunta da yan boko haram ba da ba mutane ba ne ba su da yan uwa ba su da commanders da aka kama ba su da duk abubuwan da ake faɗa ɗin nan ai duk wani abu na da iya yi amma wasu abu bara iya faɗa a rediyo ba saboda abun sirri ne jama'ar arewa yoni jama'ar arewa mun ga masifa buga ta. Sun ci amanar akwai yiwuwar yin sulhu da 'yan Boko Haram yana da mahimmanci a san abubuwa da yawa game da 'yan kungiyar don gane yadda za a bullo wa al'amarin da kuma irin rawar da al'umma za ta taka wajen sukar manufofinsu ta kafofin sadarwar zamani. Malam Sharif Muhammad Ibrahim almuhajjar ya yi sharhi akan wannan batun. Wannan kungiyar mambobinsu suka kashi-kashi ne. Akwai waɗanda suke tare da shi Malam Muhammad Yusuf suka yi yaƙi da shi tashin farko lokacin da aka yi hayaniya ta farko akwai kuma wa'inda su wa'innan mutane yawancin su su ne wa'inda suka gudu suka bar gari bayan hayaniyar ta wuce akwai wanda ba su shiga cikin wannan hayaniyar ba su kuma sun zauna a cikin gari to daga baya bayan wa'incan sun dawo sai suka haɗe da wa'innan sai kuma suka zama suna ɗan harbe mutane ɗaya biyu wa'inda suka ga sun musu laifi a wancan lokacin to bayan civilian ah, jtf da sauran sojoji sun haɗa kai suna ƙoƙarin kore su daga cikin gari sai suka koma jeji tafiyar su jeji nan da suka yi suka kama local government ɗaya ɗaya ɗaya har zuwa ashirin da hudu wannan ya ba su dama su samu mutanen da za su yi recruiting zahiri local government manya-manyan local government ne kuma musamman kamar bama ma akwai mutum saboda dubu ɗari biyu wanda cikinsu matasa ne suka fi yawa sannan akwai sauran local government wanda a nan da ƙauyuka sun samu matasa waɗanda suka yi rikurutin zuwa ciki wasu da sarransu wasu kuma a ɗin inda ba su da yadda su wannan ita ce hanya mafi girma wanda suka yi rikurutun sojojinsu kuma sojojin har yanzu ba za ka iya gane adadinsu ba saboda yawan mutanen nan da suke wannan wajen idan ka duba yanzu sai ga idp din da ake magana mutanen ba su da yawan da za a ce wai sun kai matsayin local gamman local gamman a wajen guda ashirin da hudu ina matasan suke sai ka ga duka babu to galibi ana tsammanin wasu su sun gudu wasu kuma suna tare da su gaskiya wannan shine hanyar su babba sai kuma yadda suke biyan wasu kuɗaɗe hakan nan su ce su kaje ka saka makamai ko wani abu haka da sauransu amma dai hanya mafi girma ita ce wannan amfani da suke da ƙauyuka da matasan da suke cin su saka su dole wasu su kuma su karba abin a matsayin akida na fi ganin cewa ana amfani da facebook ne wajen kare akida saboda shi wannan social media da ake amfani da shi yanzu ba shi da limitation ko a ina kake kuma ko kai wane ne kai zaka iya buɗe account kuma za ka iya rijistarin kuma ba tare da in dai ba su masu wannan program din ba wanda zai iya gane ina kake sakamakon haka shiga youtube ka saka kai uploading video ko facebook ba wani abu bane wanda yake da security da har za a ce mutum ba zai iya ba ko dan waya ina ya samu technology once inda akwai internet to akwai technology kuma mun sani cewa mutanen suna da ties da morocco tun lokacin da shi ma malam muhammadu sutsin yana da rai sada da da kuma wasu wurare hakan nan dai wanda suke dan mu'amala da su kuma akwai mutanen su a ko ina a duniya saboda haka babu mamaki bane wannan gaskiya ina ganin najeriya ita kanta ya kamata ta fara taimakon kanta wannan fasahar da ake amfani da ita ita kuma ta ci gaba da amfani da wannan fasahar wajen kokarin samun mutane da su rika gaya wa mutane abin da ya dace su rika yi na tabbatar da zaman lafiya da kuma inganci saboda ba mu ga hakan ba zahiri ita ma Najeriya ba ta kokari wajen wannan. To ta yaya kake ganin wannan zancen da ake cewa shugaban kasa Buhari yana son ya tattauna da su 'yan Boko Haram din. Kana ganin ko zai iya yiwuwa haka tunda ba a lalle ba ba a san takamaimai su ko su wane ne ba. To, tattaunawa da wa'annan mutane abu ne wanda ni bana cire bana cire yiwuwarsa gaskiya. dalili kuwa saboda idan za mu iya tunawa duk wanda ya bude youtube ya ga videos ɗin da shi shekau ya ta sakawa za mu ga cewa ya saka videos na shekarun baya akwai lokacin da ya saka cewa lallai idan aka ce su sulhu za su iya yi amma fa za su aje makamansu za su ci gaba da training amma za su yi ya faɗi haka har ya jawo ayar Qur'ani da take cewa wa in jina hulu sulhi fajnah laha wa tawakkal Allah tabbas ya fada haka to wannan amma a na akwai dalilin da yasa ya fada haka saboda lokacin an kama mayakansu da dama a cikin garin Maiduguri da kuma wasu ƙauyuka an kuma tsare su sosai an kuma kashe su mayakan sosai sosai an dan samu rauni an ce har iyalinsa ma lokacin tana cikin wanda aka kama a giwa barak amma tun lokacin da suka fasa wannan giwa barak ɗin suka fidda su to ba na tsammanin ya ƙara karkata zuwa ga sulhu abu na biyu gwamnati da kanta ta taimaka wajen rushe ma'amalar sulhu tsakanin su da waɗannan mutane maganar gaskiya saboda sun ba da aminci akwai lokacin da suka zo a kan su sulhu a nan a kaduna kuma har aka samu wani abu da ko wani da sauran wani da ya manta sunan nashi lokacin da aka zo yin wannan sulhun gwamnati kawai kwatsam sai ta je ta kama shi kuma ta kama sauran mutane to kaga wannan betrayal ne ne misali zamu ce kamar matsayin zamiya ce aka musu wanda kuma hakan ba su ji sa ba kuma shi a cikin videos din shi shi shekau ya bayyana cewa sun je su wasu sun je su sulhu kuma an an kama su an kashe su sannan kuma da kuma wasu mutane da suke fitowa da sunan su ne boko haram sai su je su magana da gwamnati bayan kwana ɗaya kwana biyu ita kuma gwamnati sai ta amince kwana ɗaya kwana biyu kuma sai a je an je an yi hayaniya a wani waje to wannan karɓar wa'innan mutanen ya ƙara nuna wa su wa'innan mutanen cewa lallai kawai gara su rabu da magana sulhun nan saboda wasu suna suna ci musu albasa sai aka bar su kaurace wannan abu amma da za a ce za a samar da amintacciyar hanya ita gwamnati ta samar da amintacciyar hanya misali ko a yi shi tsari irin na addinin musulunci tunda su wa'annan addinin musulunci suka ce su fa addinin musulunci suke cewa ko da ma mu muna ganin abin da suke fara din misali ko akwai wani tunani daban amma su abin da suke to sai a fito musu ta wannan tsarin sulhu yana da tsari a musulunci a fito da tsarin sulhu na musulunci ba na tsammanin cewa inda gaske musulunci suke so su yi za a kawo musu tsari na musulunci a ce su zo a yi sulhu kuma qur'ani ya yarda a yi sulhu kuma su ce ba za su yi ba gaskiya in suka yi haka sun tabbatar cewa ba musulunci suke yi ba ai su kansa a nan a Najeriya akwai malaman da suke girmamawa tunda sun ce jama'atu ahlus sunna to ai dole ne in suka ce jama'atu ahlus sunna ai akwai ahlus sunna a Najeriya kuma kowa ya sani akwai mutanen da suke girmamawa kuma suke sauraron maganganun su a nemo malamin addini muna da malamai na addini a Najeriya a kowane bangare na Najeriya akwai dattawa waɗanda sun daɗe suna karantarwa a cikin wanda ana ganin girman su saboda haka a nemo wa'annan mutanen su ne mutanen da ya kamata a saka a gaba ba ma'aikatan gwamnati a minista a yi wane ne wannan dama ba su yadda da tsarin da suke ba in an yi kwamiti da shugaban kwamiti minista ya za su yadda saboda haka suna gani kawai wannan mutanen su kare constitution ne su kuma ba su yadda da constitution ba saboda haka sai a kawo mutanen da suka za su zo da addini da qur'ani a yi bayani a ajiye a yi tattauna wani Allah wannan shine zai iya kawo maslaha a fahimta ta Tuma Dalla Malam Sharif Muhammad Ibrahim Almahajir kenan da a wanda yake malamin jami'ar jihar Yobe kuma ɗalibi ne na a matakin digiri na uku a jami'ar nazarin addinin musulunci da ke Malaysia. Yanzu kuma ga Halima Abdullahi da filin dafe-dafe inda za ta koya mana yadda ake yin dambun kuskus. To uwar gida yau a wannan ɗakin girki nawa na dan miki yadda za ki yi dambun kuskus. To shi wannan dambun kuskus idan uwar gida kika tashi kina buƙatar shi kansa kuskus da alayyahu ko kuma zogale sannan kina buƙatar mai da sinadari mai ƙarawa abinci ɗanɗano da koren wake albasa attaruhu da kuma karas. To uwar gida da farko idan kika tashi shi wannan kuskus bayan kin haɗa wuta kin ɗora madambacin ki akan wuta za ki kawo shi wannan kuskus ki zuba. Idan kika zuba shi idan ya ɗan turara kaɗan kamar dai yanda muka bayyana wa uwar gida yanda ake yin dambun tsaki. Sai dai ke kanki uwar gida kin san shi ma dai kuskus ƙarfin da yake da shi ba kamar na tsaki ba to kin ga baya buƙatar daɗewa a Idan kika ɗan turara shi nan kuma dama a gefe guda kin yanka alayyahunki ko kuma zogale kin gyara shi duk wani datti kin fitar kin kankara karas ɗinki kin yayyanka shi ƙanana kin yayyanka koren wakinki ga attaruhunki da albasa kin jajjaga ga gishiri ga abu mai ƙarawa abinci ɗanɗano dukkaninsu zaki zuba a cikin wannan kuskus naki zaki juya su haɗa su haɗa jikinsu sai ki kawo kayan ƙanshin ki ki zuba su ma ki juya ki kawo mai ki zuba a ciki ki juya su yanda ya kamata su haɗa jikinsu wannan madambacin naki sai ki ɗan ƙara ruwa a ciki idan kika ƙara ruwa yanda idan kika dawo da kuskus ɗinki ba zai kama ba idan kika ƙara ruwa sai ki kawo wannan haɗaɗɗen kuskus ɗin naki sai ki juye a madambaci sai ki kamo murfi mai faɗi ko fefe ki rufe idan kika rufe sai ki bar shi yanda waɗannan kayan haɗin naki za su dahu sosai yanda ya kamata su turara su turara da kyau idan suka turara shi ma za ki ji ƙamshi na tashi tamkar kowane dambu. To uwar gida shi dai wannan dambu na kuskus shi ma wani abinci ne mai ƙara lafiya a jikin ɗan adam musamman ma ga yanayin masu irin ciwon siga waɗanda likitoci suke ba su shawarwarin su daina cin abu da sitaci mai yawa. To shi dai kuskus bai da sitaci da yawa sannan kuma ma ko ba ka da wata larura sabida yanayin irin kayan haɗe-haɗen da aka zuba a ciki alayyahu ne ko kuma zogale abubuwa ne su ma masu ƙara lafiya a jikin ɗan adam sannan kuma daɗin daɗawa uwar gida shi abu ne aka yi shi na marmari wanda za a iya cin shi ko da yaushe kuma yaro zai ci babba zai ci da fatan uwar gida za a gwada a nan nake cewa a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe daga muryar Amurka. Sashen Hausa na muryar Amurka ya ƙullo da wani shiri sabo fil takanas domin matasa. Shirin yau da gobe wata dama ce ta kyautata rayuwar matasa, maza da mata, tare da haska kwazansu da kuzarinsu da kuma fasahohinsu da ke ɓoye. Yau da gobe shiri ne mai inganta rayuwar matasa cikin haɗakarwa da ilmantarwa da ƙayatarwa ya kuma ƙarfafa musu samun kaihin fahimtar matsalolin da suka addabe su suka dabaibaye su a wannan zamani. Shirin yau da gobe na cike da bayanai masu koyar da darasi cikin nishaɗi da kuma baiwa matasa damar taka rawar gani a fannonin bunƙasa da ci gaban rayuwarsu. Har wa yau, shirin yau da gobe na ba mu matasa damar hurta albarkacin bakinsu a kan hanyoyin da za a iya bi a sama musu canji na gari mai amfani, wanda zai kawar musu da rashin tabbas kuma su more rayuwa cikin yanayin zaman lahiya da kwanciyar hankali. Ku saurari shirin yau da gobe sau biyar a mako daga Litinin zuwa Juma'a daga karfe 4 da rabi na la'asar zuwa karfe biyar. Yau da gobe na sashen Hausa na muryar Amurka duniya a tahin hannunku. Hmm. Jamila tun da aka gama hilin da hira na ga sai hamma kike kina haɗiye yau ya aka yi. Jiya margi special yau kuma dambun kuskus. Wanda <laughs> haka yake yau zaki kwatanta wannan damban ke Kin san je abin da na je kenan sai da na je nemo kifi. Don na yi margi ah. special. Lallai kam to kin yi miye? Ban yi ba tukunna. Zari a haɗa ta. <laughs> To Jamila mun dai ji abin da masu sharhi suka tattauna a kai yau menene abin dubawa. To Maryam, yadda a 'yan ta'addar ƙungiyar Boko Haram ke amfani da intanet da wannan kafofin sadarwa na zamani kamar su Facebook da Twitter har ma da wayar uh, hannu ta WhatsApp suna, uh, suna uh, yada aƙidarsu ya kamata su ma jama'a da kuma ma gwamnati su iya amfani da Facebook ɗinnan wajen bayyana abin da suka sani game da, su da kuma taimakawa uh, gwamnati yadda za a cimma. tufka burin haka ne kuma kamar yadda malam sharif ya yi mana bayani sojoji su kadai ba za su iya magance matsalar 'yan bindiga ba dole ne sai al'umma ta taimaka wajen sa ido da kuma gano wa'anda suke cikin wannan harka ko kuma ake neman a sanya su domin a magance ya tambaya mu fa ko sai dai a tara ta facebook eh ta gobe ko to shi kenan to karshen shirin mu kenan sai kuma in Allah ya kai mu gobe za ku ji mu dauke da wannan sabon shirin da fatan kun ji daɗin wannan shirin Allah kuma ya kai mu ya ba mu kiwon lafiya yanzu a madadin jamila kabiru fage da kuma wanda ya hada shirin ya bada sauti da kuma ya jagoranci shirin Daniel Brown da injiniyan Mr. Keith ni Maryam Dauda ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America. Washington.